alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah a uzu bi kalimatin lahi ta amma ta bi sharri kan na kawo ka yi kokari ka shemu da wannan program wannan shi ake kira marriage counseling therapy for zango community after ramadan wannan special episode program nake son ka yi kokari ka share mana wannan program da mu je magana da ku insha Allah matan aure wannan kawo malam mamu da yazo muna bayani akwai maza da yawa mai shin nan zunduru bai tashi wasu matan kuba gaban su bai abin nan to wa'annan duka muna samun malamai da za su su taimaka muku kan alkitabu wa sunna wannan malamai ba su bai saba ba shi yasa kullum muke zuwa mu taimaka muku ina da yi zamantakewan ku ya yi dadi bayan ramadan maza sun sha sikiri sun sha ti ko ya musu yawa sai ka ga shi man fawa bai tashi wani kuma na nan bayan ramadan an sha sikirin fawan na shi ka gan yayi wasu matan kuma sun sha sikiri shi ka gan tana yoyo to ya da yi gaban na mace farajinta ya yi tik sosai kamar yari a kankanwa kuma ya dayi kuma shi namiji don maza duka yawan kaje kasan duniya duka kowane mutumin afirka shi ba inda magani da yake yawo shi dai magani wanda da yi gaban shi ya tashi to mun kawo maka maganin alkitabu wa sunna ku mu muna wannan ya umarci ki da ku tashi ku je ku kwanta ku kwanta ya kai hannunki ya taba ki kika matsa ya ƙara kaiwa kika matsa to zai ɗau miki wasu 'yan nasihohi da ya banki to ki sa a ranki wannan fahalak ne to tabbas za ki ji daɗin da baki taɓa jin shi ba kuma a daren farko duk abin shi ba zai taɓa gane hanya ba in dai ba ya sani ba daman can hanyar ba to idan yana neman hanya ki taimaka wa kanki da kanshi ki ƙara mai ƙaimi a kan wannan gurin ki ɗora shi a turba. tabbas da zafi amma ba yi an jure to bayan kuna wannan an gama an tashi abin da ya fi miki sauƙi kina so ki ji sauƙi kewaita tsarki da ruwan ɗimi domin tsarki da ruwan ɗimi yana kashe duk wani raɗaɗin zafin ciwo tabbas idan kina tsarki da ruwan ɗimi mijinki zai ji daɗin ki a duk lokacin da yake so sai wani abu wanda mata ba ku gane shi ba shi namiji fa wani abu ne wanda yana buƙatar kan na kawo ku yi kokari peace tower media kenan nake zuwa muku da wannan shiri ina yi da jama'a duka barka da sallah ina muku gaisuwa ni ne naku da push up king ko da kai ka ce mini mazuru sabon sunan kuma kenan mazuru sannan uwa uba ke kuma idan kina so ki ji cewa tabbas komai na don namacin da kike son mijinki ya ji dadin ki a wurin kwana daga gida don namijin da kake son matanka ta walwalu mata ba ruwansu da kudin da kake da shi a'a ka satisfy inta a kan gado matan aure aka ce kai shaki'i da ba ka yi aure ba ka sauka jijjiga ta jijjiga ta ta jijjigu ba jijjiga mai zafi ba sannan ki ɗaga kafafuwan shi wannan ya tsaga ki sa ɗan yatsan ki ki dinga shafo ta a hankula kina shafo ta kai namiji kai na mace ku da ba ku yi aure ba na ce muku ku sauka wannan program da zo a ba mazaje da aka yi azumi suka sha sikiri da ti suka ci shinkafa ka gan namiji bai ya yi zunduru da kyau to alhamdulillah da kulli alim muna da malumma da ke nan kan base on magungunan baki da kuma kan alkitabu wa sunna wannan ki zo ki kama bakin shi ki tsotsa ki tsotsa ki tsotsa idan kina so ki ji yana surutu uwa uba ki sha mai nono idan kika kama nono kin san dan kan karami ne to ki fara ya shi kina lailaya shi kina dan tattauna shi sai ki kan na ku kawo before malam ya awo kai kokari ka share muna wannan program damu doko malam daga minti daya minti biyu malam da zo a zo a soma wannan program ni ne naku da kai ka kira ni mazuru ko da kai ka ce mini zubuda ki ajin tsumma a gefe kun san sunan nake ni ina da su da yawa ne ko da kai ka ce mini zabura kace kina mm kina zuko ta sake ji yanda zai dinga jan numfashi in kina zuko nan kawai kina zuko ran shi haka zai ji ina lokacin daɗi ce take ɗiba shi abin da kawai zaki mai kenan yawaita masa sannan idan kika ga yana kokarin yana abin yana zirawa yana zirawa to ke abin da zaki mai ya taɓo gurin da yake so idan ya taɓa wannan albasar ta can ciki ba karamin daɗi zai ji ba to numfashin ki zaki dinga turo mai kema yana bashi yana turawa yana tura yana to iya kai gurin zai ɗora span sai ki ji yana ha ha yana nishi da kyar abin da ya kamace ki da ke kenan to bayan kin yi wa'annan abubuwan kuna yi kuna yi in aka gama za ga ya faɗi ka sharɓa yana fitar da abin kaɗan kaɗan to zo ki dinga ɗan tattauna mai kan nonon shi to zai dinga fitar da shi wanda ya rage mai a jikin shi ku gama ku je ku yi wankan ku bayan kun gama sai gare ka ango a jiran da aka kai maka amarya bai kamata kan ka tsaye ka nuna mata cewa ga abin da da kake bukata ba za ta ji tsoro duk wata ni'ima ta ta ɗauki ta zamana ba ta da wani ni'ima ta sa tsoro saboda ana ba ta labari da zafi da zafi da zafi zai ɗauke ba haka za ka yi ba. Kan na kawo za ka yi kokari ka yi kashe wannan program kamin mu doko malam yau ranar wannan program ana ce mishi after ramadan marriage therapy bayan ramadan mazaje da yawa ba da mu iya ba mu ya muna saduwa da matan mu kan ne ya kamata wasu matan kuma sun sha sikiri kayan sikiri da melek ya bani gaban su ya ya zazzage kaman tubura wasu mazan kuma da ka gan malam zunduru zunduru bai aiki da malam ya taso da ya biyu uku bai yayi komai wannan problem yana faruwa da kowane ne kowa kuma na son irin wa'annan magani to ba mu cika son namiji na yawon sai maganin turawa yana sha yana bashi side effect ba muna da magunguna da ke tafiya kan alkitabu wa sunna da jama'a sun jarabta shi an jarabta an gan kanna yake kuma yana yi da mata aiki kuma yana yi da maza aiki akwai su daban-daban shekaran jiya nan na zo na gwada muku ti da ake yi wannan ti da ake yi ala yi da abbatus sauda abba in ka gama abba ka nemi cinnamon powder baka ni da wani liptin wannan ti kenan duk waɗanda tun shekaran jiya suka yi da su baku labari mai suka gani akan wannan ti wannan ti ba shekara da mata ba wani shakiyi ma ya zano mini wai king kai baka da mata kuma kana shan waɗanga abubuwa na ce ina ruwanka ka je ka ji da maganan gidanka don go into somebody business shi yasa in na yi aure ina da mata shan zon kawo facebook don na zama shashasha kamar irin ka in gwada da kowa ga mata na kan facebook mun yi aure kai agwagwa ne tana tambayar ta da daɗi in ci gaba da daɗi ba za ta amsa ma ba amma tana jin daɗin sosai fiye da yadda ba ka zato to bayan kana ta wannan shafawa kana ta shafawa sai ka samu kasayin da za ka yi ka ɗaga rigar za ta taya ka din har tana jin daɗi za ta taya ka za ka ga tana ɗan motsawa alama ka cire kana gama cirewa kar kai komai kai bakin ka kan nuna za ka ga nan ta nan ta yi kamashi kana tsotsa kana jin daɗi kana tsotsa sai ka taho da hannunka ɗaya kana mulmula shi ɗaya kana tsotsa ɗaya. kan na kawo ka yi kokari za ka shan wannan program wannan ti kana neman abbatu sauda ne wannan yayan abbatu sauda ko na faudan shi. bayan ka nemi yayan abbatu sauda ko na fauda abinda da ka nemi shine ka nemi sinaman fauda in ka nemi sinaman fauda she ka nemi zuma wannan ti da kuka gan nayi na gan doctors in tibbin nabawi da yawa sun she kan kan su akwai doctor guda da na mai message me yasa ya she ni ban gani yana she program na wangan ga abu menene yasa ya she kan wallin shi abinda ya aiko mini ne wai ya sha ne ya save life na ce wow wani irin life wai abbatu sauda da na gwada kanna na girka abbatu sauda na gaba da cinnamon powder banda ma amfanin da nake gwadawa amfanin shi ya fi kusu dari na ce wow dama manzon Allah ya fadi abbatu sauda hadisan manzon Allah ya yi bayanin shi Ke sa kan ka awo kan wannan program abin da za ka yi shi ne za ka yi kokari ka sheka kamin mu doko malam mu tafi da shi isha ma Allah mu je da magana kan na kawo ka yi kokari ka share wannan program don abin da muke yi muna try best mu muna zuwa kan alkitabu was sunna tana mammatsa to zaka ga nan da nan abu na bulbulowa daga jikinta yana bulbulowa tana bukata kana kai abinka kana zira zaka ji ya shige sai gaji yana chakal cakal takal alama ya kuke nan tana zamewa tana ita ku miƙa ma take kaci miƙa ma take to nan da nan zaka ga ta ƙanƙame ka alama ta bi ta dasfan din nan na shekara da shekaru za ta rungume ka to karka yadda ka kasi har ta fita tana gama fitarwa to dage kai komai nata zai saki ya buɗe kai kuma dage dinga sawa kana cakawa kana cakawa kana cakawa a haka kana caka kana cakawa sai na kai tau to zaka lokacin ci rike ta zaka ji tafin halinta ita kuma yana mata wani tsit kamar alama zafi daɗin zafi na shiga to sai ta rungume ka kai ma sai kaga kenan kun yi saduwa ne daɗi wacce kowa ya gamsu don Allah samari da 'yan mata a daure a daure a dinga yin haka yana ƙara soyayya duk soyayyar da ba wannan babu idan har mace ta samu wannan ta gama ni da nake muku wannan faɗakarwa wallahi har zuciyata ina gaya muku kuma dan Allah 'yan mata a dage a dage a dage kuma maza a dage wannan shine marriage counseling therapy after ramadan idan ka gan baya an kare ramadan maza da yawa ba za su yi sunna ba duk na mace ita ba ta damu da kudinka ba an sai ba ka iya kamata aiki kamata massage kamata aiki sosai akan gado to mata su ba ruwansu da kai da irin kudinka ko irin iliminka mata ai komin iliminka komin kudinka komin wani position kake da shi hali dai ba ka iya ka satisfy ta matan aurenka daga gida to ita ba ruwanta duk abin da kake da shi i'm telling you the fact tala ni da namiji da dai ba ta tafil safi tana gamawa shi kwana shi sa mata da yawa in sun ji dadi su da mazansu da sun je sun da ka gama da ita ba tana bidan ma wankan sarki wai ta zo ta yi kwana bane don tana kallo waste of time ne daga wurin no kan kwana ya doke ta kai shakiyi ba kusan komai ba ana wayar da ku sheku yawo kuna ne ta wai wani ba ya taba kira da wani shekara da muka fara zuwa da wannan program wai irin kananan shakiyan almajiran malaman nan wani wai wallahi abin nan bai dace da sunna ba shi na ce kana da dalili bai da dalili mu kan mu yi komi duk mutum ko ruwa da ka sha ya kamata ka san ukunce ukunce wannan abin da ka yi alkan alkitabu wa sunna duk abin da ka yi ba ka san ukunce ukuncen shi kan alkitabu wa sunna ba ka zo kala ba jama'a kala sa kanka a cikin lamin kabari wuta a nemi abu mata a dinka cin fruit fruit fruit wanka kwalliya ajiyata ta kika iya tsafta girki wanka kwalliya iya kwanciya kin gama wani mace komai sai dai kita ana ai iyayenta kungurmaye yan boko ne yan tsafi ne yan me ba tsaki kai shaki kai bayan matan kai da baku da matan na ku maza ku sauka kando ko malam malam ka aiko mini da barin gani facebook invite na i believe yanzu kaman yana yayi aiki malam mahmud ban sani ba ko ina kallon ka kan facebook invite na malam mahmud malam mahmud da ka duba kan facebook invite nan ka turo mini da invite nan ka san kan ake yi in bai yi ba to doko ka daga nan ka zo ka yi bayani akan lamarin abin da muke tafiya da shi insha ma Allah ita jama'a kan na kawo da ku yi kokari malam ya zo barin doko malam kawai akan wannan gidan wannan whatsapp nan din malan kala saulara na ina doko ka jama'a a'udhu bi kalimatin lahi ta'ama min sharri ma halak a'udhu bi kalimatin lahi ta'ama min kulli shaytan wa ama wa min kulli ainin lama بسم الله الذي لا ma ismi sha'un fil في الأرض ولا في wa وهو السميع samiul alim la منكم جزاء ولا شكورا shukura inna من ربنا يوما أبوسا abusan kam tarira يوم لا تملك نفس لنفسه شيئا والأمر يومئذ لله فدندم عليهم ربكم بذنبهم فسواها ولا يهاف أكباها ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subuhul quddus rabbul malaikatu warru subuhul quddus rabbul malaikatu warru wal asr innal insana lafi usr illa amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr jama'a da kuke saurara akan Peace Dawa Media ni ne naku abokin malumman Ghana ko da kai kace mini da push up king wasu kuma na kira na yaron annabi ko da kai ka ce mini zabura ko kuwa da kai ka ce mini alkitabu wa sunna ko kuwa da kai ka ce mini eh, sunan da ke sun yawa ne jama'a ko da kai ka ce mini zunduru ko da kai ka ce mini kabewa kai ko da kai ka kira ni dakuwa ni kowane suna kana so ka kira ni da shi I don't give a shit about it you know what I mean so it is what it is to salamu alaikum malam malam muryan ka na kasa ta da murya ta da murya ta da murya ta da murya muryan ka duba volume ka muryan ka nan ta te na kasa salamu alaikum to malam ya mutanen najeriya kowa na lafiya eh, to alhamdulillah wani wajen suna lafiya wani wajen kuma suna sabanin haka to allah kawo da kowa sauki to jama malam da mu tafi da program nan din da yake yanzu program mu ba mu cika wuce awa daya da wani ba mun fi son program muna takarta shi saboda jama'a su samu su zo su duba waɗanda za su zo baya jama'a kan na kawo ka yi kokari kashe muna wannan program na da jama'a kowa ya samu ya ci amfani shi ke sa kan da ka awo ba kashe ba da ka ka invite yan wanka ina da su su samu abin amfani irin wannan matsala yana mu jama'a jama'a to malam yanzu nan ka duba an yi ramadan an kare lafiya in ka duba a cikin ramadan jama'a da yawa sun sha kayan gwangwani sun sha sikiri ya bari yanzu nan koko ya kama su kwarai jama'a koko kuma ka san ya kama mutane wannan ciwon dan kano ma ya kama mutane she bani mana audu bai tashi da kyau yau a kasan afirka kowa shi yana yawon neman maganin malam audu ne kowa ka ga yana yawo shi neman maganin malam audu yake yi eh kowa ka gani ana advertisement cikin tv da radio ga maganin gaba ga maganin gaba to wannan maganin gaban gaskiya abin kuma yana da muhimmanci yana da muhimmanci muna son shi kwarai cikin rayuwarmu domin mata komin position ko kai malami ne in kana da ilimi da yawa ko kana da kudi ko kana da menene ko position in dai malam audun nan bai aiki da kyau ya iya ya amfanar da matanka ka ga tare na ka to bayan ramadanin ga kuma maza da yawa suna samun wannan maslaha mun sani ana samu eh mata kuma da yawa sun sha kayan kayan zaki zaki da sikiri cikin ramadanin nan to wani lokacin kayan zaki zakin kuma yayi yawa shai ka gan farajin su ya dan itaushi kadan ya zanzage eh eh she zanzage ka gan wata na nan namiji she zo sadu da ita bai walawa bai jin dadi ya fi son ya gan ya yi kaman irin suliyan kaza eh ya abin nan to malam na farko tambayar da zamu tai da shi shine dan kano wannan kasan Ghana muna ce mai koko wannan dan kano malam yana damun jama'a menene maganin dan kano ma to to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba, barkan ku yan uwa da kasancewa da wannan kafa ta Peace Da'awa Media a karkashin jagorancin dan uwa Sheikh Malam Alifa hafizahullah wanda Malam Alifa Na'am, ana jinka, yi magana muna jinka. Na ce akwai wani gyara da zan yi, ka ce kai abokin maluman Ghana ne kadai, a rika sawa da na Najeriya mana. Eh to ai eh, wannan mun yi magana shi domin a abokin maluman Ghana nan shi akwai dalili da yasa ya kai wurin. wannan abin nan wurin shekara biyar ne wani abu amma to yanzu ba damuwa abokin malumma kawai ba na gane ba kai abokin malumma duniya duka eh wani wani yaki ne lokaci wani lokaci aka yi wani yaki to wannan yaki da yaki da aka yi she na saya ni in ba malumman gane ba ba ni da wani bin wani malami dun duniya duka to wannan yaki amma wannan yaki ka san munasaba in abu ya zo in ya wuce she ya wuce kenan tunda ya wuce yanzu ba mu saya ba abokin malumman Ghana amma mun saya abokin malumman duniya ehe domin ga malumman Najeriya ga malumman Najeriya na kullum suna kira na wasu malamai mu yi fira doyewan shi yanzu haka cikin program da za mu yi suna cikin line up wa'anda dan fara kawo program kuma akwai manyan malumma da suka nemi in zo kasan Najeriya kuma bai dadewa da gan mu ba za kare wannan lockdown da iko Allah za mu zo mu yi bakwai daya ko bakwai biyu daga Najeriya domin eh na samu wata mata ma daga wurin ina jin dadin ta muryanta da dadi yariyan Kano ne eh yariyan Kano ne bara yariyan Kano ne kaga irin idan nan da na duba ta ba irin mata da ke zuwa Facebook da wannan suna commenting nan bane ni na fi so irin wannan domin zamanin ga in ka ta doki na mace mai yawo facebook comment comment ta da ta jawo da gidanka fada to ita wannan yariyar nan na ganta guda kuma na gana ka san ni mata na na da yawa ba guda kare bane eh matan na da yawa ni bai ai ni bai zauna da mata guda she dai dai fudu eh dai fudu domin ka san mamnu'an ya dade mamnu'an ya dade ya dade ba yi ne de mamnu'a she yasa dole ka nemi ha. gufulawowi kuma ya kamata ka samu gufulawowi guda furu sai ka ka samu zaman lafiya eh aure daya da gauro mutum da ya aure daya shi da gauro duka aboki guda ne <laughs> mhm. To malam kamin mu je da magana wani na ta damun mu kamin mu ta wani na ta damun mu da question Ba wanga topic muka zo mu yi ba bawo. Wai can can a boy marry two twins? wai na mace da ta yi ta aure namiji da ya aure mata tagwaye a'a ba za ka iya ka aure mata tagwaye ban ji malum ma ba za ka iya ka ada su wuri guda ka aure su ba sai dai wa in kana ka aure wanne wan ta mutu daga baya malamai suka ce za ka iya ko ba ka bane malam tunda eh manzo Allah ya yi da sahabi wangan ga abu sai sa kai mata twins na sai guda biyu baka da anya ka kai ka aure su wannan kai shakiyin yaro ne kai wa ma dai baka ma na mace tuwin shi kai da na gankan nan kai shakiyi ne kawai shi yasa yanzu da to ga mazan na sun awo duk namiji da ke son maganin manfawa na cira maganin manfawa mu muna baku abu na cira ne shi yasa shekaran jiya malam kaga na kawo ti wannan shayi da na kawo tin nan na san ka zo ka yi bayani shi na ga na ji labari wayan Najeriya sun tambaya na fa idan samu wangan ga combination ni ma wani balarabe ya koya mini kuma malam kuma malam ka ga wannan tin abatu saudan nan da shi cinnamon powder ko da kai ba mai mata bane in kai wannan ti malam irin irin noman da na yi bayan gida bayan <laughs> irin haikin da na wato ban gajiya ina training ma ina exercise sakaran jiya kaga ni ina exercise ban gajiya kai wannan ma wannan tin nan shi yasa daga yau ba ni na bar sha shi ranar da amarya ta zo Ah, dole bari domin ka tashi kwana in ka tashi kwana ka sha wannan tin baka da mata da kai wannan tin nan ka tashi kwana baka da mata to in kai wasa kai da ban magana bari mu aje magana malam bismillah mu jera magana bari yi shurun kawai eh bari kama baki na ah, kamar tambaya da ɗan uwa shine ah, idan an samu wannan matsala ta koko musamman lokacin da aka ci kowane abin ka a ramadan za ka yi mai dumi ka ci mai sanyi ka ci mai zafi ka ci eh, komai ci ake to dole basir ya tarar maka matuƙa wanda ake cewa koko to abu na farko da za ka fara nema shine na farko a nemi man abatu sauda black seed oil malam wannan ko man abatu sauda da me kuma sai a nemi man zaitun man zaitun to ga man zaitun sai a nemi man tafarnuwa man tafarnuwa shi ne eh, abin nan eh, glove oil oh, abin ga kenan eh, kanan eh, man tafarnuwa kanan fari kenan ko eh, garlic eh garlic ne ban da mai ban da man garlic amma ga garlic nan yau to idan aka hada su waje daya su uku aka mix din su nan guda uku da ka da ka mix su ko gama su to in ka gama su sai ka samu ah, auduga to malai ta bayani in ka samu kadan gole wannan man sai mutum ya sa a dubarsa in ya sa a shi kenan ya kwanta da haka na ɗaya kenan na biyu idan kuma wannan bai samu ba a samu tafarnuwa to to ga shi nan tafarnuwa na'am in aka bare ta sai a samu sala guda ɗaya na'am sala ɗaya cikin tafarnuwa a tura wannan tabarnuwa a tura shi cikin dubura a tura shi cikin dubura to to in dai aka yi haka dai akwai waɗanda da yawa suka kira suka tambaya kuma aka gaya musu suka ce yayi sun ji daɗi kuma suka yi addu'a sosai da sosai to duk wanda ya samu wannan in Allah ya so ya yarda in dai magana ne na koko Allah zai ba shi lafiya to jama'a waɗanda ke dan kasan Ghana ba kowa ya san dubura ba suliya kenan ku gafarce mu jama'a don muna son mu koya abu ne anus turawa suka ce anus ko kuwa za ka ce gana mu ausanmu mu suliya ko za ka ce dubura duka daya ne yawwa to idan aka sa a dubura ko a suliya to shi kenan sai a bar shi a kwana da shi in Allah yadda aka yi haka na sati daya za a ga canji nan Allah maɗaukakin sarki wannan shi ne maganin koko kenan eh. to sai kuma na uku shine idan aka samu ararraɗi ban sanya kuke kiran ararra'i ba Wala. ararra'i ararraɗi bari nuna maka shi to nuna mini a gwada mana ararraɗi gaba kan da kawo ba ka she ba ka yi kokari ka she wannan program kai da ba ka samu ka she ba wannan mai kenan malam wannan shine ararra'i ana sassako shi a jeji sai a jika shi zaka ga yayi ja haka abin eh wala mu dai itace ne ko itacen mai kenan ya suna itacen ka ce eh, ararraɗi muna kiransa da ararraɗi eh, to ban gane itacen ba eh amma ban sanya ake ba damuwa i bayani ba damuwa yi bayani i bayani kawai wanda ya gane ya gane idan aka same shi aka jika shi kamar haka na'am zaki kamar ya rungumi zaki saboda karfin da zai samu sannan zai rika ba hayasta mai kyau sannan kuma in ya zo saduwa da iyali ba zai samu matsala ta baya ba na'am to wannan shi ne abubuwa guda uku sannan abu na hudu kuma shi ne idan mutum ya samu ah, sassaƙen ah, ah, ban sanya kuke kiran danya ba ita ma danya ya kana ka gwada mini gani sanya miki sake kuma na duba an ga sunanta da turanci ma ban gani ba gaskiya to i bayani malam kai bayani wanda suka ne suka fahimci sun fahimci to idan aka jika ta in aka jika ta aka bar ta kwana sai a tace in aka tace sai a rika shan ruwanta in Allah ya sa da in dai matsala ce ta koko to an an rabu da ita da izinin Allah madaukakin sarki to ba damuwa to malam mu tare next saboda hakanan cin lokaci yanzu mun gama wannan ko batun koko mun kare to yanzu malam an yi ramadana an kare da ka ga gan iyayenmu mata wasu na nan cikin ramadan suna yawan shan sikiri kwarai to sai ka gan gabanta farajinta ya dan yi wani taushi kadan ya zazzage kadan sai sa malam miji ya zo shi da ita da su da sai ka gan bai ji dadi shi ba kuma ka san duk namiji duka na son gaban matan shi ya yi tik ne sosai ka fi jin daɗin shi ka fi samun lafiya ka ji daɗin shi to malam shi ce mata da ke irin wannan matsalar na ko da ki ka taba yin wani program aka nan to amma ka san wai tunasarwa abu ne ya wuce aka tunasar shi kuma ya taimaka da alhumma. to yanzu malam ya da ta yi wannan gabantan nan ya samu ya yi tik da kyau ya yi karfi to eh to in dai bai ai ba mu son lokacin yanzu program peace dawa kamar kan da muka jama'a suka fari ba mu cika son muna wuce awa daya ba mun fi so yayi kadan mai kyau ya fi samu amfani to yi bayani mu da magana to abu na farko a nemi bagaruwar maka bagaruwan maka shi dai bagaruwa dai itacen bagaruwa kawai bakin abu haka da ake tawowa da shi daga maka to yi bayani wanda suka san shi sun gane ban gane shi ba tukunna to sai a samu garin habbatus sauda gari na abba to bari gani ko akwai gari na to ga ga abbatu sauda in an ce abbatu sauda jama'a shine black seed black seed kenan black seed shine abba to ma da yi bayani mu da magana gashi nan ga jama'a da kallo gashi nan black seed kenan sai a samu dabino a samu dabino to ina ruwa to da ga dabino nan sai a samu aya aya what eh, aya na guji ya kore aya da Allah ta aya zalla to ga aya nan to idan aka hada su ga baki daya a ada to yanzu aka ni dan ada na ciya batu saboda nan kuma doki aya kauna in kuma ci dabino bismillah malam to in aka haɗa su ga baki ɗaya, mm. sai a daka su idan aka daka to sai a samu madara mm. madara gwangwani ɗaya mm. ta ruwa sai a ɗebi wannan abin da aka daka sai a ɗebi cokali uku sai a zuba a cikin kofi ko a samu wata kwantena a zuba sai a ɗauko wannan madara gwangwani ɗaya sai a zuba sai a motsa shi a motsa shi in aka motsa shi sai ta rika sha sau ɗaya a rana mm. to in dai ta fara haka in sha Allah rabbi za ta dawo normal ta zai dawo eh, in bushewa yi idan kuma eh, mai gida baya jin daɗin yadda yake saduwa da iyalinsa in Allah ya in yi amfani da haka za a samu abin da ake so. To malam barin maimaita musu saboda jama'a da ba su fahimtar Hausanka na da maza. na farko malam ya ce da nemi abbatu sauda garin abbatu sauda shine black sheep shi kuma a nemi aya ga aya nan aya kenan granoton aya sai a nemi aya in an nemi aya shi kuma a nemi dabino date she a nika su a gama a motsa a nika su a tattaka su kamar kanna kake daka daddawa she a gama shi da melek a zuba a mix shi kila sha kato da ya ko ba ka ba malam to insha Allah malam mutai da magana harajin ka sai abu na biyu kuma in aka samu kwakwa kwakwa shi ne kube kenan kwakwa gashi nan to sai a samu dabino kwakwa da dabino sai a samu madara ta ruwa a samu madara shine milk milk sai a hada sai ta in eh, kwakwar da dabino za a daka su ko a blending nasu mm. insha Allah rabbi za ta dawo ta samu ni'ima a gabanta zai zama yana da danshi ba gushewa da izinin Allah. To malam mute na uku. Na uku kuma in aka samu orange lemon zaki. Lemu dai eh lemu belin gani. Ok, wangare lemun yami ne amma lemun zaki shi mute da magana orange. Yawwa sai a samu zuma. Sai a samu zuma. Eh to gashi nan zuma honey kenan. to cikin kof to sai kato guda zuma kato guda sa kato a ɗauko madara sai a zuba eh. cokali ko bakwai to sai a motsa shi a motsa shi ta rika sha to wannan in Allah yadda yana taimakawa matuƙa da gaske in shi yana bari na mata da gaban su ya zazzage gaban ya yi tik sosai eh, irin wannan maza irin wannan muke so eh wala to malam mu eh wala ko wani namiji na so ko kai ma ko kai ma kana so shaki da kake kallo da ko kai kana so ai ni ma ba ni kada ke so ba wallahi ni ina so ko kai ma kana so kai ka ba mutane wuri shaki kai ma ka so a ah, kai yaron nan ya bata kai mun dai na bata sauka kai kashe kamaran ka to in ba ka so ka duba kai kana so abu kana jin daɗi kana siya bismillah malam mu je na mu je na hudu <laughs> to abu na hudu shine idan aka samu gyada gyada gyada abin na manta shi hausance mu granot ko granot eh abin gujiya kenan to malam saman ku ya ka san komai shi mun gwada ga gujiya nan jama'a gujiya kenan gashi nan gujiya to malam mu an samu gujiya sha iyaya sai a samu eh, sai a bare shi to a bare gujiyan na'am yau idan aka bare shi sai a blinding nasa ko a daka a daddaka gujiyan ko a blend shi cikin blender yawwa sai a samu zuma sai a dan zuba a ciki sai a kawo honey zuma a zuba cikin wannan abu da aka daka sai a motsa shi a motsa shi sosai to Mm. kato nawa kato nawa za ta sha yau za ta sha kato nawa za ta sha kato nawa malam kato biyu kato biyu kato biyu za ta sha da safe da daddare eh, gabanin ta ci abinci ko ren ta ci abinci ta kare kafin ta ci abinci da safe da daddare kuma bayan ta ci abinci za ta kwanta masha ya bani gabanta yayi tik sosai mijinta ya ji dadin shi sosai da sosai to malam mu je na biyar kar sauran na karshe na biyar to na biyar shi kuma idan ta samu abarba Aburbe, eh ban da aburbe yau amma mu yi bayani ban da aburbe. pineapple kenan jama'a yawa sai ta sai ta yi ta matse ta ya zama ruwan ko ta blending a tace da ruwanta ruwan abarba ruwan pineapple yawa sai a samu ruwan kwakwa ruwan kwakwa kaman ruwan kube kenan kwakwa ruwan kube kenan yawa ruwan kube to idan aka hada su waɗannan guda biyu sai a samu zuma kaɗan kamar cokali biyu ko cokali uku sai a kawo zuma cokali kaɗan na sai a zuba sai a kaga wannan zai ƙara mata ruwa sosai da sosai na gaba wani irin ruwa kace ruwa ruwan mani oh na mace dai ƙara mata ruwan mani to amma nan <coughs> in na mace kuma ruwan mani ta yayyawa, yawa ai ta ta haifuwan maka mata zalla <laughs> eh to domin an mu son ruwan maniyi sun na yawa domin malamai sun ce duk lokaci da ka sadu da na mace wannan lokacin da saduwan nan yayi mata da miji wannan jikin shi ya fara zuwa ya shiga wurin cervix wurin da batun aifuwa da zo in Allah ya sa aifuwa da zo wannan nashi ya gabanan ya gabatan zuwa farko to wannan diya da samu shi yasa malaman ka samu diya namiji sun san namijin nan lokacin da aka yi saduwa shi ya fi fawa da kyau shi nashi ya gudu ya shiga to in kuma ita kuma maniyin ta yawa ta kamu da mata da yawa ai babu samun sarki da asan bilman daga unguwa to to aha ga muna kama mani yayi yawa ta ta kawo muna mata da yawa ma mu ce mata da iphone mata ma wasu malamai ma suna kallo mata ma sun fi maza albarka a wurin wasu dalilan masu malumma amma mata suka yawa na za mu samu in yaki ya zo cikin unguwa ware mu na fada <laughs> mata ba su da karfi yayi za muna son maza da yawa ne <laughs> to malam mu je mun gama na mata ko malam to yanzu da mu je wurin maza kenan a gurguje to yanzu mana an sha shayi kowane namiji cikin ramadan yana shan shayi ne da sikiri wani namiji ba shi yana nan yanzu aka ya manta ran da ya sha zuma wani bai shan zuma to amma wannan sikiri ya muna yawa ya muna yawa kamar ni aka mai son tofi ne ina son shayi shaye eh, kayan zaki kwarai yara na duka sun ci gado da yake ni na san kaina ina son zaki shi yasa ban wasa da su abbatu sauda da su hulba da kayan kanan faringa ina shashan su shera yana kore mini dauda daudan jiki yana bani lafiya to malam shaye shaye ya muna yawa shi yasa ya bani yanzu bayan an gama ramadan man fa wannan bai aiki yanzu haka ina da wanda ta kira jiya ko shekaran jiya take magana mijinta ta duba karkashin gado magunguna ta gani ya dace sai daga drugstore karkashin gado yake boyewa ashe ita da shi da su jaru she ya fita wannan magungunan ya sha na ce wannan ba daidai ba ne she na ce ta ta duba kan youtube ko facebook mu akwai video su da muka yi magungunan gargajiya su ta yi su wannan su bar yusu na bature don wa'annan nan suna da side effect ya dame ku zuwa anjima to alhamdulillah ala kulli alin na san da ta je ta duba mu to malam mu muna son komi dai mu mu sai akan maganin gargajiya ne da kuma lamarin alkitabu wa sunna don ba abinda annabi muhammad bai gwada mana ba shaida ya gwada mana tukunne bar duniya shaida mu ne ba mu sani ba ko ba mu amfani da shi to malam yanzu malam ko ina ka daga tv station daga kasan afirka in ka ga ala advertisement a currently yau ko ina ci advertisement da ake yi duka maganin gaba kowa shi yana yawon neman magani wai gaban shi ya weak to da cikin abinci abincinmu da muke ci duka da su ciki da kuma yanzu zamani ne mutane ba su da kokarin exercise ba ka gan mutum ya manta shi ranan da ya fita ta yayi gudu gudu ka gan mutum ya manta ran da ya fita ta yi tafiya daga lore she mato daga lore she zama she mato she sa ya wikin musam matan nan ba su walwala ba su jin daɗi to malam yanzu ya da yi maganin da za samu muna maza kuma ba su kadan wanda dai bane man fawa yayi fawa bismillah na'am akwai mutane da suke tambayar lambar ka ko lamba ta sai na ga wasu mutane suna rubuta musu wata lamba daban wacce ba taka bace ba kuma lamba ta bace kan facebook ko eh wasu contacting nasu wayo kaga wanga dukan ka gani sai ka gwada mini ni da yake in na riga na kare program eh. ni na tafi kenan wani comment wani menene wani lokaci da yake muna da yawa kan facebook da muka rike da akantun peace dawa so cikinmu na wani ya gani share reply amma mutane da yawa da basu su da fahimta su yana musu kaman ba ni kada ke ni in me shi ya comment yana mai ni na gani o ni ban gani domin abubuwa na ya mini yawa ina rike da whatsapp group daidai tara duka kuma active wanda yi wan wanda yi nan ina bi ga aiki na na fitan ta aiki na yi wan ni am so tight so in kai comment kan facebook wai don nin gani kai banza ne ni ban gani ni ban gani eh kana son ka contact ina akwai number mu wuri ka gani ka kira ni direct amma sai ka ga mutum kuma ya je wai na zo wai kai da contactin ka sai je kan mase kan whatsapp sai maka hi wani shiriri take ga wala bane hi abin da ka zo ka nemi wuri na kira ni mana sai ka ga salamu alaikum to sai ni ma reply mai da yake sallama ne baka ka ignore shan ce wa alaikum salam shan kare ka mutane ba su da fahimta wani na nan da ya yi comment guda hi she tafiyan she ta yi kwanan shi zuwa gobe kuma ya gani ko ka reply shi in kai ma ka ce hi she kuma ya komo hi to Allah ni hi allo ne muna gajiya cikin wani lamarin aikin da muke yi ba aikin wasa ne muka sa gaban mu muke yi ba amma ba kowa ke fahimta ba yasa ni da marin da na gan kaman abin gara ba san shi yayi yawa ni yanzu na kada mutane ne ina watch abin da ke tafiya muna dai kallon zango community duwa abin da kowa da ya yi nashi almuhimmin ne komin ya kai dai ka mutu period duwa abin da nan so malam ka ga irin wannan commentin nan she kai ma ka te kan commentin ka te wurin ka ce this person ka gaya kamar wani makaryaci ne makaryaci ne ko kuwa in ka gani aka ce ka bani sani ni na te kan postun nan shan jen share wannan comment ko kuwa block mai shi haka nake ina blog mai shi ne to ubangiji Allah ya mana muwafaka amin amin amin na farko zai samu sakamakon abubuwan da ya sha da kuma yadda aka ta abubuwa aka ci aka sha to abu na farko danyen albasa danyen albasa eh. to gashi nan ga danyen albasa man zaituni ga man zaituni sai a sami kwai a samu kwai to saman kuri kwai nan na ajiye shi nan gaba dai ko wani aljanni gidan ga zo doki ne ni ban ganin na kwai ne ba malam a sai ya bai malam kwai ne ya fadi nan gane bari nemo shi malam gashi na nemo coin nan a wani aljanni gidan ga ya zo doki na kama shi <laughs> to idan aka samu wannan ko sai a samu ita albasan nan na'am sai a sai a yanka ta an aka yanka ta kanana na'am in aka yanka ta kanana sai a sami man zaitun na'am sai

na'am amin cikin wannan kwan kenan ko eh cikin kwan na'am na ka sa a cikin kwan sai a ɗauko kasko na soya kwai eh frying pan kenan frying pan frying pan kenan yawwa yawwa sai a soya shi idan aka soya shi to sai mutum ya rika ci sau biyu a rana insha Allah rabbi waccan albasa za a soya ta da man ne maka soya ta da man shi kuma man zaitun din kenan shi kuma kwai za a zuba masa garin ta saura a ciki sai a yawwa eh, to haka za a yi insha Allah idan aka yi haka za a samu abin da ake so da izinin Allah kuma za ka samu karfi sosai a cikin al'amuranka da iyalinka to masha Allah malam mun gode to malam Eh, yanzu da mu ce na biyu kuma mu a kara mana na biyu tukunan mu shiga da cikin magana to na biyu kuma idan eh, mai gida ya samu ayaba banana ayaba banana eh banana yi magana ya samu abarbe abarbe da banana na'am sai samu kifi kifi na'am fish zai haɗa su waje ɗaya zai zai motsa su sosai in ya motsa su sosai sai ya sha in ya sha da minti goma sha biyar sai ɗauko kifin nan nasa sai ya ci sai ya sha ruwa in Allah da kafin lokacin da zai kusanci iyalinsa to lokacin nan zai samu wata ƙarfi sosai da sosai da izinin Allah. To malam kifin nan da soya ne ko da dafa? wa za a soya shi. oh to amma ka san abu kuma an soya shi shaka gan ingredient uh, nutrient ne ya fita ciki ba damuwa ko ba soya irin yadda ake dora shi akan gashi to gashi gashi aha a gasa a gasa yawa aha to to in Allah ya da zai samu abin da yake so to malam mutar uh, eh, mutar a kara musu na uku kade na karshe kenan ba mu kara da yawa yau tafarnuwa shine garlic kenan yau sai kakaduro garlic sai samu kakaduro ga nan sai samu albasa sai samu albasa gata sai samu clove kanan fari kanan fari ga shi nan ga kanan fari yayan abbatu sauda to ga shi kuma ga yayan abbatu sauda sai samu yayan hulba to yayan hulba ina zuwa ga hulba nan ga hulba yayan hulba to ya hada su gaba daya sai ya sa a ruwa ya tafasa su mm, wa'annan duka yayan abban nan da yayan hulba da kanan farin kato daidai ko eh, amma malam ka san kanan fari kuma ya ka yi kato da ya yi yawa cikin abin fa kai zo ya yi karfi ka san kanan fari akwai shi da karfi teaspoon yawa karamin kato yawa to gami da hulban gam yi bayani yawa da tabarnuwa da citta da albasa da kanunfari da 'ya'yan hulba da 'ya'yan habbatu sauda a tafasa su sai a tace to in aka tace sai a sa musu zuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai sai kawai shi kenan dai malam ranar amarya amarya ta gudu kenan ah irin wannan ne kake jin amarya na wani ihu daga cikin daki shaka gan gidan ayi ne yan ayi nan na tambaya baba a zo ana buga maka kofa ya kake bugun ta mai ta maka saboda Allah ku bari mun kira police shaka ga amarya ta ce a wangan ga ba maganar police bane wangan ga na jin dadi ne <laughs> Sai Ah, Allahu akbar Allahu akbar To malam lokacin ka yi shi minti talatin before ka sadu da amarya ne ko? Yawwa zai yi shi da yamma. Da yamma cikin dare kenan before shi da amarya su sadu. yawwa before shi da amarya su samu saduwa insha Allah rabbi wannan za a baka labari ko a bani labari insha Allah mm, irin wan amarya ke ce wayyo Allah wayyo Allah ka kaji min ciwo me na maka ne wai wai wai wai jama'a guzo kaga yan gida sun zo sun buga kofa irin gida ayin na irin wan in kana son ka ji dadin shi sai ka buga ka samu irin wakan Tupac ko wakan BIG ko na Jada Case ko ka samu wakan Nas eh kana samun waka da irin wakan shaitanan nan sai ka sa shi cikin daki yana kuwa don mutanen gida su san kai ma kwaci ne ku ya hauka ne ba mai jin abin da ke faruwa don da irin gidan aya ne in kana da gidan aya to irin wangan ba ba ka sha irin wangan magani eh ba ka sha domin ka ka samu an ya kira maka ba police eh don eh don ka san mata su in dadin na suna jin shi sun fi maza ma kuwa eh eh sun fi maza kowa Allahu akbar toma to malam wannan ba mu son a kara musu na uku eh, eh na uku ga yayi da maza wani rana kuma mun zo to malam da kai mini bayani akan ti da ka kagan nayi da kasan Najeriya na ji labari wai jama'a sun ga wannan ti sun yi murnan shi ban sani ba ko ka jarraba wannan abbatu sauda da cinnamon powder na ada gaba daya Abbasu sauda da sinaman ya kaga wannan shayi malam to a gaskiya ni cikin kamar memba na na kano ina buga a nan kano state na'am wato ko a ranar da na sha wannan ce din mm. ni dai ban taɓa samun wani ƙarfi da na ji shi a jikina ba zan iya tambaye kamar irin wannan ranar ba Allahu akbar saboda ina ga tun karfe tun karfe uku da rabi na tashi na dare hmm. na tashi na aikace aikace wannan shine sahihin abin da zaka sha ba sai ka sha wata kwaya ba wacce za ta zo ta illatar da kai a gaba hmm. yadda ka da nan dan na gaya maka sai da akwai abokaina da yawa waɗanda suka sharing na wannan bidiyo din kuma na tura musu sanda ka turo shi duk na tura musu su ma suka yi amfani da shi masu aure sun sun ji daɗi sosai da sosai wallahi yayi. eh ni akwai akwai dokta da ke gana tibbin nabawi dokta ne shi na gan ya da ya sha kan page shi she na yi mai text don na bi san me yasa wa abin da na kawo na abu ne ba yi ne wa shi ma hankali shi bai zo ba combination ce to ni ma wani balarabe wallahi ya nuna mini malam wani balarabe ya nuna mini wato laruwa wannan shi yasa man fawon suna da <laughs> ba su jin magana shi yasa ko ka san da muka yi program muka faɗi amfanin cinnamon amma ba mu faɗi wannan ba saboda ba mu san shi ba eh bari bari nan da cinnamon na mutane su gan shi da kyau yau to malam barin su kayan aiki kadan ba to jama'a kun ganga sinaman ga kan da yake sinaman nan ke ga to wannan ti da kuka ga na video nan na nan in ka nemi abbatu sauda shi black seed nan ne in ka nemi kato daya da ka dibi kato daya she ka nemi amma sinaman nan ka nemi kato daya in ka yi kato daya sinaman ya bari ya yi kunfa da yawa kana neman rabin kato ne kadan she ka barbara shi ka bani abatu saudan nan ya dafu da kyau cikin ruwan dimi ruwan zafi ya kai awa eh, minti 7 minutes tukunnan ka motsa cinnamon nan kadan ciki wangan ga in kana shan wan baka ni kana san wani tea wani lipton a ba wai sai da mata ba ko kai lamarin energy karfi kake so ba wani energy drink duniya da ya fi wangan ga domin wan abatu sauda shi hadisin annabi ya zo da shi direct direct sa'annan kuma cinnamon powder kuma dai kowane batu da kace mai cinnamon ya san cinnamon powder ko ina yana nan sa'annan kuma ga cinnamon na kunga kan da yake ko haka yake to in ka je ni ina jujjuye su cikin container ne saboda kasu bata sa'annan kuma eh bari zo na zo yi bayanin wannan ga bari zo in gwada da mutane cinnamon nan da kyau don saboda wani na nan jama'a ka iya kate wurin turawan nan kaga wannan aka ala ce mai dried cinnamon ne wannan cinnamon itacen shi kenan mana ko da ka musu bayani minti kadan kan dried cinnamon itacen cinnamon nan itacen shi kawai malam networking ka bamu jin ka kama sa wani malam da kai ka musu itacen shi nan ba powder ba itacen shi da kai kai bayani wani abu da yake yi itacen cinnamon na farko idan mutum yana fama da tumbi yawwa to idan ya samu wannan itacen na cinnamon hmm. ya tafasa shi ya tafasa shi sosai hmm. idan ya tafasa shi ya sauke sai samu ɗan lemun tsami ɗan kaɗan kamar in ya yanka shi ya bi kenan in yanka sai matsa kamar in ya matsa ba sai ya matse shi duka ba ya matsa kaɗan bayan ya tace da safe kafin ya ci komai ya sha wannan ti ɗin mm. in Allah ya da mutumin da yake fama da tumbi cikinsa ya zama kato haka don Allah da yana sha cikinsa zai samu sauka zai samu abin da yake so Sana'a abu na biyu idan mutum ya samu wannan cinnamon powder ya sami ah, ah, wannan ya cike da suna na'ana'a na'ana ganyen na'ana ganyen na'ana na'am sai ya samu lemon grass na'am to jama'a in kana bidan cinnamon powder nan ka taste to duka ka gan shi haka yake insha Allah shine cinnamon powder kun ga kan ne yake ko to amma kaga itacen shi da kuka gan na cin ga yana kara maka energy kuma ya bar kuma kai da kanka ka bada labari ba mu cika son muna bayani da yawa dan ba kai su malam ba komai ya kamata muna ba su da gidi ba wani abu na ya kamata ina boye musu kadan kadan wannan itace in amarya ta zo gida da daren shi in na ci itacen ga guda haka nan tattauna itacen nemi nemi ruwan zanzam nemi ruwan zanzam in sha aiki kenan she kwana shekara guda ba ku gani na kan facebook ha na ce muku sallama eh wannan shi tana da karfi malam su mutane akwai abubuwa da yawa malam ba komi muka gwada musu itace itacen nan da ake gaggaba su ki ku ba bi da gwada muku ba shakiyai ne wani na nan sa'annan akwai turmeric powder da yawa ba su san turmeric ba kaga turmeric ka je daga store ka je daga store ka tambaya turmeric powder kaga turmeric turmeric powder wannan turmeric powder wannan turmeric powder shi kuma haka kake dafa shi ka gama da ruwan aburbe ka kawo soboro da ganyen shi nan ka barbada mai ka dafa shi da fi da kyau awa daya da safe ko da dare ko da rana bayan ka ci abinci kana shan shi kamar shayi ka bani amarya ta ka bani labari wani ciwo ciwo jikinka duka ciwo ciwo kanana da ikon Allah she ka bani labari hmm. eh da ida to malam ba kai maganan turmeric powder turmeric turmeric powder turmeric eh, na tamere ko eh to a kara musu yau wani ne suna nan maybe ba su ji ba kara turmeric powder ga turmeric to shi wannan powder din na'am yana maganin infection na'am magani infection infection na mata da na maza okay kamar na mace gabanta yayi kuraje kenan yau yayi kuraje ko yana fitar ruwa ko ya kumbura ko ya tsatsage hmm. ko ya bushe ko idan mai gida sadu da ita tana jin zafi to Mm. to aka haɗa shi da wannan cinnamon amma ba na gari ba na'am aka tabbasa shi sosai mu aka tace sai a ɗan samu yan zuma teaspoon sai a zuba a ciki sai a motsa shi a motsa shi a bar ya haɗa jikinsa in aka bar kamar minti goma ya ɗan huce amma kar ya sanyi na'am duka sai mace ta rika sha sai namiji ya rika sha zaka ga tsarinka ya canza zaka ga ka ƙara samun kuwa alkuwa zaka ki ga wannan kurajen naki suna warkewa da izinin Allah madaukakin sarki sai idan yaro yana kuraje na'am ko babba yana kuraje a ɗabi wannan powder din sai a ɗan samu zuma a kwaɓa shi na'am in aka kwaɓa shi sai a sa a wajen da kurjin yake ko Allah ya dabarjin nan ya dade duniya da izinin Allah ya kwana uku mm, to malam babu damuwa ba son mu ba su da yawa bari mu bude phone line mu doki mutane biyar she mu doki mu tashi da shi insha Allah yawa nace kamar in ka duba zaka ga kamar wannan maganin da muka haɗa. na'am wannan kaga na karfin maza ne wanda yake sahihi wanda muka haɗa a ƙarƙashin Peace Our Media wanda yake bukata misali ya iya neman ka ko kuma ya nemi mu da izinin Allah to ba da mu malam na turo jama'a na se na share number number da zaka ka kira na turo wannan number kai ma zaka ka kira kana da tambaya she mu ba malam kai da malam tambaya mutane biyar kare dan doki yau saboda kanancin lokaci lokaci mu yanzu ba mu cika son muna dadewa muna program ba malam number da na tura kasa wani dai ya ya pin mini wannan namba na turo shi daga daga kasan nan shi yasa wannan ya ga namban dai ya pin mini wannan namba to jama'a na turo namba wannan dai ya kira namban PC dawa media shine plus 1717 3798 plus 1717 3798 number da zaka kira kenan kana da tambaya kira ka yi tambaya a baka jawabi da izinin Allah malam wai wani magani ne maganin sanyi kamar mutum ne da sanyi ke kamun shi maganin sanyi ya sami ah, To. ka kaduro she ta samu tafarnuwa yau sai samu ah, wannan ah, kanin fari na'am sai jika jikawa zai wannan karan ka kaduro ka ce ka kaduro ka kaduro da tafarnuwa ya kuma kara me eh, da kuma kanin fari ya kana kanan fari ga kanan fari daga nan to sanyi ya bar shan sanyi ya bar jin jikin shi to to me jin sanyi an gama da kai jama'a number nan kenan muka turo daga wurin plus 1717 3798960 kai ma da ka kira kowa da ya kira ya zo ya nemi gudunmuwa ya bada tambayan da yake da shi duka wannan number nan na fi wannan number nan daga kasa wurin kan da kake son wannan number plus 1717 3798960 salamu alaikum ke magana daga ina daga saudiya salamu alaikum wa alaikum salam to na tambayan ka mu da magana minti daya a an kuna tambaya ga na ne hailanta ta ya zo kwana biyu uku sai jini ce sai yana son gane wani matsala ne in hailan ta ya zo kwana daya kwana biyu sai jini ya saya bai kai bakwai ko eh, eh farkon dare na ya zo da yawa na biyu kuma ya zo kadan na uku kuma shi zo kadan shi na hudu ya saya kenan to malam to bari mu maka tambayan ka to malam tambayan shi ne matan shi in island ta ya zo na daya she ya saya wani lokaci ya zo na biyu she ya saya wani bi kuma na uku ko fudu to menene magani irin wannan abu kuma na farkon nan na farko wanda ya zo yana zuwa da yawa ne to kwana nawa take yi a ya sauka kan layi to misali idan ya kasance ana samun wannan matsala abinda za a yi shine sanyi yakan iya wa da mace ta sami irin wayannan problems din to kamar yadda muka yi bayani wa shi wancan mutumin da zai rika amfani da me da zai rika amfani da tafarnuwa da kuma kakadiro da shi kanin bari to ita ma at the same time za ta iya jika wa'annan ta rika sha ko kuma ta sami wannan pumpkin na'am pumpkin malagata ta sami pumpkin ga pumpkin ga pumpkin na yawwa na'am sai a ɗebe sai a zuba a kofi sai a samu zuma sai a zuba zuma a ciki a motsa shi sosai sai a samu madara sai a zuba madara a ciki ta ruwa milk sai a motsa shi sosai sai ta rika sha su ɗaya a rana kafin ta ci komai da safe in Allah ya so yarda za ta ga al'adar ta yana canzawa ya yi daidai noma idan kuma ba wannan ba ta samu ga 'ya'yan ta sana da 'ya'yan hulba za fellow Greek seed. Yayan Abbatul Sauda da yayan Hulba ga sunan. To ta tafasa su sosai sai ta tace. To. In ta tace sai ta sa wa ruwan zuma ta rika sha ƴaƴan kuma sai ta sa musu zuma ta rika ci insha Allah za ta samu sauki. Masha Allah. To jama'a ka eh, bawan Allah da ka kira kasan Saudiya ka samu ansan ka jama'a damu da ki mutane kadan mu tashi namban na shine plus 1717 3798960 muka doki mutane biyu kuma ko kadan za mu tashi da shi to abin da kenan kenan muna jira waɗanda za su yi kira in ba mu samu masu kira ba malam da ya cika mana da addu'a da mu doki mu tashi kamar kanna muka gaya muku yanzu muka zo da program ba mu cika son muna wuce awa daya ba program ya yi kadan in ya yi kadan sai mu doki mu tashi yanzu muka kai awa daya daidai shi sa in muka jira nan kadan ba mu samu ba kan da kai muna text kan da kake so kai kira ne ba ka kai muna text ba ka kira a yi maka bayani amma kana yin text wani lokaci kamin ce dan ke dan read textin ka ya muna abin nan eh wanda wani ya aiko tambaya waya ake yi a a Ben Fat ina kallo malam yayi wannan bayani daga nan shi ne mai shi mai ya gwada ya ce batun kala da tumbi tumbi shi no ne mutum da ke da fata jikin shi in kana da shi wannan itacen cinnamon powder nan wannan cinnamon shi wannan itacen shi malam ya ko da malam akwai kuma karin bayani kadan eto eh ya sami cucumber na'am sai ya sami kakadiro na'am sai ya sami wannan ya cika da suna garlic na'am na'am sai sa a ruwa ya sa kwantena mai kyau ya bar su jiku washe gari sai sha ruwan kullum ya rika haka insha Allah rabbi to mun gode kwarai to jama'a yana min kaman daga nan da mu zo da wannan wannan program karshe na yau malam ai muna addu'a mu doki mu tashi da wannan program na karshe ke na insha Allah eh eh kan ba kan ba su duka gaba daya bari shi ka boye shi in ka in ka baye duka gaba daya nan muna ba su abu da gudu gudu mu ta boye kawala abu a ah, kwa abu da yawa da na gani nan yanzu ba mu son muna bayewa da gudu gudu eh, eh kadan sai ko waje malam a sa mu cikin addu'a وشتت شملهم يا غياث المستغيثين يا مجيب الدعوة يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا من يعلم مكاييل البحار ومثاقيل الجبال وقدرات الأمطار اللهم غفر لإخواننا اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين وبالسيئات عفوا وغفرانا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Mai malam mun gode kwarai Allah ya saka da alheri Allah biya jama'a da kuke saurara kan Pizza wa Media nan muka zo da malam program na karshe kamar kan da kuka san yanzu muka gaya muku major of our programs dai ta zuwa not more than one hour mun fi son program nan na takancewa dan kadan wannan mutane waɗanda suka zo baya dai musu sauki su samu su duba abu da yawa in yayi sawo bai da ban sha'awan duba shi ta kuma magana yayi yawa shi abu da yawa kuma ya bata to abin da ya sa management muka dace yanzu ko malami ne muka doko da ku ta ganin programs daban-daban da ku ta gani sakiya akan pizza wa media kadan kadan muke son muna tafiya har ku zo ku gan ina muke son mu land insha ma Allah Allah muke roko ya mana jagora mai yiwa sabon bakwai da mu samu wata malama da za ta zo ta zo ta mana karatu akan lamarin zamantakewar mata kuma irin aka to haka muke son muna tafiya da program su duk baki da muna tafiya da su guda yadda daya bayan ya Allah muke roko ya mana jagora kuskure da muka yi Allah muke roko ka yafe mana wannan muka yi daidai Allah muke roko ka karba mana waɗanda ke neman matan aure Allah muke roko ka ba mu wanda ke neman mata aure Allah ka ba su masu wurin ba aifuwa Allah ka basu aifuwa mai albarka masu neman takarda daga kasan turai Allah ka basu wa'inda ke da takarda kuma suke neman aiki Allah ka basu masu neman ilimi Allah mai rukunka Allah ka basu ilimi mai albarka ya Allah mai rukunka wa'inda ba su da lafiya Allah ka kara musu lafiya masu alamun lafiyan kuma Allah ka kara lafiya mai albarka magabata duka Allah ka cikan su Allah ka sa su huta iyayenmu Allah ka basu lafiya yaranmu Allah ka sa albarka jama'a nan ga nake kallo da mu barku da wannan program for the day insha ma Allah da ku kuma saurare mu akan wani program kuma zuwa next week da ikon Allah nan ga nake kallo da mu barku insha Allah ni ne naku abokin malum man kana ko da kai kace mini da fushafki na assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh